من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونبثه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا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 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يومنا ديغا وتا رمضان هجرة شكرة تدبو ديا ددري حدودا تلاتين دتارا cikin yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da tafsiri kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci na annur da ke nan wusetu abuja don tafsirin ƙur'ani yau kusan shi ne karo na uku da allah ta'ala ya babu damar gabatar da tafsiri a wannan masallaci shekara ta farko shine hijira shekara ta 1437 bara hijira 1438 bana hijira 1439 insha Allah ta'ala za mu ci gaba da karatu muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu aron kwanaki ya ba mu ikon shaida wannan wata mai albarka ba karaman ni'ima ba ne Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa musulmi baiwa da falala da shaida watan ramadana yan uwanmu da dama mun yi azumi bare da su bana Allah bai kaddara za mu yi da su ba da yawa a cikin mu za a yi azumin ramadan banza da su shekara mai zuwa sai mai nisan kwana na ga kwanakin ba a hannunmu suke ba mu da iko a kansu allah ta'ala ke da iko na kwanakinmu yake juya su yadda yake bukata kuma yakan ɗauki rayukanmu a lokacin da ya ga dama subhanahu wa ta'ala muna roƙon allah Su Buhanehu, wa ta'ala ya rayar da mu kan musulunci ya ɗauki rayuwarmu da imani a baya ga wannan wannan shine darasi na farko gabanin kutsa ga karatu Allah ta'ala ya ba mu ikon tashi da azumi na farko a yau na Ramadan wajibi ne ga dukkan wani musulmi da ke raye kuma Allah ya ba shi ikon yin azumi tun da fa gaggawa ya kokarin fitowa da wani tsari ne da zai ci riban azumin watan Ramadan ko kuma zai ci riban watan ramadan wajen bangaren kiyamun laili wajen bangaren yin azumi wajen ciyarwa fi sabilin sabilillahi wajen saukan ƙur'ani ɗazun nan nake magana da wani ɗan uh, wata yar uwa musulma take cewa daga fara azumi zuwa yanzu ta yi karanta ƙur'ani izu goma gabanin sallar la'asar daga ɗaukan azumi ta yi izu goma to mutane nawa ne suka yi izu biyar bayan nan wani a yanzu bai ko izu ɗaya ba amma daga cewa an ga wata zuwa gabanin la'asar ta ce ta yi izu goma tana ƙoƙarin jadwalinta timetable ɗinta shine duk kwana uku ta yi ƙoƙarin sauke ƙur'ani to yaya kake gani kai mai kai ko kuma ni me nayi ko shi me yayi duk lokacin da kake so ka ci ribar ramadan ka yi ƙoƙari daga shigowar watan tun da far da wuri ka tsara me za ka yi ka tsara marayu nawa kake son tufatarwa guda goma ko guda ɗari misali abinci nawa kake so ka ba gajiyayyu mutum biyar ko goma ko ashirin ko ɗari ko dubu ko miliyan gwargwadon arzikinka ƙur'ani sau nawa kake so ka sauke kullum izu nawa za ka yi sannan yaya ka tsara awoyin da za ka yi ba kawai kullum zan yi izu uku ko biyar ko goma ba a'a a wani time da wanne sannan wani tsari ka bi na ka rika yin ba kawai ka razube ba jin tafsirin ƙur'ani zan ji kowane tafsiri da na je wane kokari zan yi na nayi implementin na yi aiki da abin da qur'ani ke faɗa shine zan dora wa kaina dukkan wani abin da ke bukatan tabbakawa take daga lokacin zan fara yin sa sannan kuma gobe gabanin na zo na zauna a wurin zan rika kokarin muraji'an ayyuka na daga shin darasin da qur'ani ya karantar jiya na yi aiki da shi ko ban yi ba to da wannan ne take sa ramadan sai ta gyara mutum ka gansa ya zama musulmi na musamman amma in babu tsari kawai azumin muke kara zube ba mu tsara irin ibadun da za mu yi ba haka wata ramadan zai zo shi ya same mu ya kammala ya wuce ba tare da mun ci riba irin wacce dace a ci riba ba kuma wata ramadan ni'ima ce shi yasa annabi tsira da aminci sabbata gare shi idan wata ramadan ya zo ya kan fito zuwa ga sahabbansa kamar yadda hadisin imamun nasa'i rahmatullahi alaihi kawo ya ce atakum shaharun mubarakun zai zo ya samu sahabbai yana ba su albushara yana taya su murna da cewa ya zo muku wannan wata mai albarka da wata mai albarka ya zo muku wato zuwa ramadana bushara ake glad tidings ake bawa al'umma na cewa Allah ya muku gyaɗar dogo ga wata ramadana ya zo ya same ku saboda akwai alkhairai da dama da in ba a wata ramadana ba babu wani wata a duniya da za ka same su haka a dunkule na farko duk watanni goma sha biyu in ba ramadana ba babu wani wata da sunna ta ce ana ɗaura dukkan shaidanu sai a ramadana ɗaura shaidanu iya nuna maka biyayya zuwa ga allah zai maka sauki na biyu a watan ramadana ne kadai sunna ta ce futtihat abwabul janna dukkan kofofin aljanna ana buɗe su ne shine shiga aljanna zai yi sauki in ka cire ramadana babu wani watan da aka maka wannan alkawarin na uku wa kat abwabun nar idan watan ramadan ya zo dukkan kofar wuta ana kullewa bi ma'ana shiga wuta yana wahala matuka da gaske in ka ga mutum ya mutu a ramadan ya shiga wuta to damun shi ma shaidan ne ba mutum din ba ne shaidanul insi ne in da ramadana babu wani watan da aka ce za a kulla kofofin wuta a wata ramadana suna ta tabbatar a dukkan watan da safe da yammaci akwai list da Allah yake sa mala'iku su tara na mutanen da da yan wuta ne yanzu an mai da su yan aljanna in banda a ramadana ba watan da ake yin wannan yanzu a yau daga an sha ruwa za a cire list na farko duk waɗannan an gafarta musu zuwa gari ya waye sai a cire list na biyu haka gobe idan an zo shan ruwa a sake cire na uku haka a cire na hudu duk wuni da ake ana cire list sai an yi kaman sau hamsin da takwas ko sau sittin ya ta'allaka da azumi nawa muka yi in ba a ramadana ba babu inda za ka samu wannan garabasa na biyar a ramadan ne aka ce dukkan watan wa inna li kulli muslim da'awa ya da'u biha hafa yustajabu dukkan musulmi yana da tabbacin idan yayi addu'a ya roki Allah Allah ta'ala zai amsa masa in ba ramadana ba inda aka maka wannan alkawari a wata guda sannan na shida a watan ramadana ya tabbata a sunna cewa hamamin da ke fita a bakinka la khuluqu fami sa'im atyabu inda Allah min rihil misk wannan hamamin bakinka a wurin Allah darajarsa da ƙanshin hamamin mai azumi ya fi turaren almiski ƙanshi in ba a ramadana ba ina za ka samu wannan a watan ramadana ne sunna ta kira maka na bakwai cewa idza cewa man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi a watan ramadana in kai azumin da imani da neman lada auren Allah an gafarta maka ka gaba daya na takwas in ba watan ramadana ba ina kake samun daren lailatul qadari wanda yake khairun min alfi shahar ibada a cikinsa shi kaɗayin Allah ya karba yafi ibadun da aka yi shekara 83 babu shi a ciki waɗannan fa kaɗan ne daga cikin alkhairan da wannan bakon ya zo da shi idan ka bar bakon ya tafi baka ci ribarsu ba ba ka da tabbacin kuma shekara mai zuwa za ka shaida wannan shine babbar jarabawa shine idan yanzu dai Allah ya mana gyaɗa dogo mun gabana wa kuma yake da tabbacin shekara mai zuwa zai gani shi ba mutumin da ke da tabbas to waɗannan irin alkhairan shine bakon ya zo mana da shi don Allah a duniya akwai wani bakon da ya dace kai maraba da zuwansa irin wannan bakon alheri baka da wani bakon da kake fatan isowansa irin wannan wata na ramadana to Allah ta'ala ya kaddara yanzu bakon ya iso zuwa gare mu abin da ke da muhimmanci sai mu tsaya tsaye wadaka mu tabbatar mun ci riban zuwa wannan bakon Allah ta'ala ya mana gyaɗar dogo samanta ‘ya'ya ƙasanta ‘ya'ya tsakiyanta ‘ya'ya ya ba mu ikon cin ribar wannan wata mai albarka na biyu kamar yadda muka saba dukkan ramadan da za a yi akan samu wasu 'yan uwa allah ta'ala ya biya su da gidan aljanna sukan ɗauki nauyin biyan tafsirai a midiya kala daban-daban kowa yana yi gwargwadon inda zai iya wasu a abuja wasu a jihohi mukan faɗi wuraren saboda watakila wani zai yi ƙoƙarin muraƙaba bibiyar lokaci ɗin don ya zama ya amfana da wannan babu laifi na bi iya takardar da aka miƙo min a yanzu aka rubuta zan karanta amma ban samu na yi bincike akan abin da shi injiniya ya rubuto ba ga shi nan gefe na ina fatan ka tabbatar da kowanne haka ne so don hakan aka samu wani kuskure kai za a nema ba ni ba sai a kiyaye na yi disclaimer ko na farko nta bauchi channel number 9 daga karfe 6 zuwa 7 na yamma dan uwa alhaji shehu abubakar ya dauki nauyi na biyu akwai albarka radio 97.5 fm karfe 10 na safe zuwa 11 a wanda injiniya ibrahim yakub ya dauki nauyi akwai na uku radio kano am 549 daga karfe 8 zuwa 9 na safe wanda alhaji ibrahim gerawa ya dauki nauyi na na hudu akwai radio kano fm da 89.3 daga karfe 8 zuwa 9 shi ma na safe shi ma wanda allaji ibrahim muhammad gerawa ya dauki nauyi sai na biyar akwai rahama rediyo kano 97.3 fm daga karfe tara zuwa goma na dare shi ma wanda alhaji muhammad ibrahim gerawa ya dauki nauyi sai na shida akwai freedom radio kano 99.5 fm daga sha ɗaya na dare zuwa sha biyu wanda alhaji muhammad ibrahim gera ya ɗauki nauyi sai na bakwai akwai dala fm kano 88.5 fm daga biyar zuwa shida wanda alhaji ibrahim gerawa ya dauki nauyi sai na takwas express radio kano 90.3 fm daga goma zuwa sha daya ah, daga daya <laughs> wannan kayi shirin so ina ga daga goma zuwa sha ɗaya ne ya sa daga ɗaya zuwa sha ɗaya kuma ban gaida za a yi daga ɗaya kuma a dawo sha ɗaya ba amma abin da na sani shine daga goma na safe zuwa sha ɗaya ne insha Allah haka nake zaton zai zama sai shi ma wanda Allah ibrahim gera ya dauki nauyi sai na tara akwai artv kano channel 101.1 daga 11 zuwa 12 shi ma wanda Allah ibrahim gera ya dauki nauyi sai kuma goma akwai aminci fm radio kano 103.9 fm daga 12 zuwa karfe 1 na rana wanda Allah shehu abdullahi ya dauki nauyi sai na sha ɗaya akwai farin wata tv station daga goma da minti goma zuwa sha ɗaya da minti goma daga monday zuwa saturday shida zuwa bakwai wanda alhaji ibrahim ba gudu ya ɗauki nauyi sai kuma na sha biyu akwai vision fm abuja tara zuwa goma wanda alhaji ibrahim ba gudu ya ɗauki nauyi sai kuma akwai freedom radio kaduna fm 92.9 daga sha ɗaya zuwa sha biyu wannan kuma ina ji tukuna ba ɗaukan ba ko sai na sha hudu progress radio gombe daga karfe tara zuwa goma a zuwa tara da rabi wanda alhaji abubakar abu mu'azu ya dauki nauyi duka allah ya biya su da gidan aljanna wannan su ne guda sha hudu da aka isar da su zuwa gare ni a yanzu ah, amfanin wannan shine darasin da muke wani zai isar a wani wurin kuma hadisi ya ce rubba muballaghin au amin sami'in wani lokaci zai kaga wanda ma ya ji saƙon a rediyo sai aiki da shi aikin da ni da ku da muke nan ba mu samu ikon yi ba saboda me saboda dacewa ne na Allah subhanahu ta'ala wani yana kwance a rediyo zai ji amma sai Allah ya bashi ikon aiki da abun fiye da mai jan bakin da ya ji a ayar fiye da mai fassara wanda ya fassara fiye da masu zuwa tafsiri wurin su yi saboda kowa da irin dacewa da Allah ta'ala yake bashi Allah ta'ala ya ba mu dacewa gaba na uku muna addu'a ga 'yan uwanmu musulmai bisa ga halin kakani kayan da suka samu kansu a kasar palestine a gaza a ga mai imani da ke bibiya al'amarin zai san akwai tausayi a wannan hali da muke mun tashi a ramadana suna cikin halin kakani kayi muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya gaggauta 'yan taso Allah ta'ala ya kai musu ɗauki duk wanda ya nufe su da wata fitina ko sharri Allah ta'ala ya sa ya gane ya gyara idan ba zai gane ba Allah ta'ala ya tarwatsa al'amarinsa fiye da yadda yake tarwatsa jirgin sama a sama idan ya tashi hatsari muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala dukkan wanda ke cutar da su Allah ta'ala ya bi musu kadin su Allah ta'ala ya ɗauka musu fansa yau sama da shekara hamsin ana kashe su a wannan halin babu dalili sai don imanin su da Allah bil hakika mu taimaka musu da addu'a a ƙasar mu akwai jihohi da dama da ake da irin waɗannan jarrabawa Allah ta'ala ya kawo mana zaman lafiya Allah ta'ala ya kawo mana zaman lafiya waɗanda suke ta da fitintunun Allah ta'ala ya sa su gane su daina in ba za su gane ba Allah ta'ala ya tona asirin su kuma ya mai da kaidin su akan su gaba daya muna cikin suratul baqara a wannan shekara ta uku gabanin arama ya ja aya a waɗanda suke gaba da nan banda bayana nan kusa waye zai gaya min a wace aya aka tsaya a wace za a tashi daga kwana 300 da <laughs> daga kwana 330 da 'yan kai zuwa yanzu da aka tsaya na'am na'am ayar ya ja wanne za a tashi walillahi al-mashriq wal maghrib kun amince zadakallahu ilman wa imanan wa ikhlasan wa tawfiqan wa hidayatan Allah ta'ala ya kara maka imani da ilimi da shiriya da dacewa da komai da komai kana da iyali <laughs> to <laughs> ne ma addu'a uwar gida ta ji ta <laughs> da sa ni a damuwa zan to na maka addu'a ma tsakanina da kai ne bi zahiril gaibi ne gazan idan ka ji mace ta ce wannan munafuki ne to definition din munafuki a wurin mata shine wanda ya bada guduma wajen kara aure to wai wai ko liman ne daura auren daga ranar ya zo munafuki amma in kanwata ne za a kai anan shi ba munafuki bane idan auren ta za a kara shi ba munafuki ba ne amma in dai auren wata za a kawo mata to da ganar sunansa shi munafuki. to in gaji ta ce wani munafuki ne ba wai wani abu ya yi ba ko ya yi rakiyar neman aure ko ya je tambaya ko ya kai sadaki ko an daura wajen daurin sai ta ga bidiyon yana ta murmushi ne <laughs> da ce an munafuki ne sa ko tsautsayi ya kai ka idan akwai bidiyo dan tsumewa ake yi <laughs> iyaye mata da, Allah ta'ala ya samu wanye lafiya Allah ta'ala ya gyara halayen mu da nasu gaba daya shekarar da ta gabata mun tsaya a cikin suratul baqara aya ta da 114 insha Allah ta'ala bana za mu tashi kan aya ta da 115 ah, ban san wani tsari za mu bi na tafsiri ba za a rika yin yare ɗaya ne ko za a rika sirkawa guda biyu mun tsaya akan wa man azlamu mimman a masajidallahi ay yuzkara fi hasmuhu wa sa'a fi kharabiha akan ta muka tsaya shekara ta gabata bana kuma zamu tashi walillahi al-mashriq wal maghrib fa aina ma tuwallu a'udhu billahi minash shaitanir rajim hmm. bismillah walillahi na Allah ne al-mashriqu gabar wal maghribu da yamma fa aina ma tuwallu ta ko ina kuka juya fa samma wajhullah a can din da kuke neman fiskar Allah to fiskar Allah na wurin inna Allah lalle Allah wasi'un mai yalwa ne na dukkan abun da ya mallaka alimun kuma mai ilimi ne dalilin saukan wannan aya bisa ga tafsirin amir bin rabi'a radiyallahu anhu wanda yake sahabi ne shine cewa anna sahaba kanu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin fi lailatin muzlima cewa sahabbai sun kasance tare da manzon Allah tsira da amincin sabbata a gare shi a filin daga a cikin wani dare mai tsananin duhu sai zama fa ashkalat alaihimul qibla sai alqibla ta ruda su kowa ya gagara gane ina ne alqibla kuma ina ne kaida alqibla in kace gabar shine alqibla kai kuskure sai dai kace daga Najeriya gabar ne alqibla amma wanda yake gabar da alqiblan kuma yamma yake kallo yayi sallah wanda ke kudu da alqibla yana kallon arewa ne yayi sallah wanda ke arewa da alqibla yana kallon ina kudu yayi sallah shi yasa ba wai gabar ne kawai alqibla ba na'am sai dai kace daga Najeriya gabar ne alqibla in an ce kuma a ina ne alqiblar ka sai kace dakin Ka'aba amma yana ta gabar saboda shi Ka'aba ko ina kake haka zaka tinkara wani kama yana kallon kudu maso gabar yayi sallan kuma shine alqiblarsa wani na kallon arewa maso yamma yayi sallah kuma ita ce alqiblar tasa saboda me saboda zaka duba ina ka'aba take za zaka fiskanta kai sallah to sai alƙibla ta rudar da sahabbai saboda tsananin duhu Allah ta'ala ya sa ba su gane ina alƙibla ba faja'ala kullu wahidin minhum masjidan fa salla bayna yadayhi sai kowa kawai duba ina ne alƙibla kowa sai ya kirdado sai ya sallarsa bi ma'ana akai ta kace nace sai aka ce to ga alƙibla sai aka yi sallah me ke faruwa bayan sun yi sallah sai suka zo zuwa ga annabi muhammad sallallahu sallam saboda yawa a filin daga ba wai duka ake taruwa wuri ɗaya ba mai iya yiwa ya zama bataliya bataliya ne to waɗancan sun samu rudani sai suka zo wajen da yake suka ce gafi abin da ya faru muna tsoron kada lokacin sallah ya fita sai muka yi kirda don alkibla muka rinja yadda zatanmu sai muka yi sallah amma da gari ya waye sai muka gane inda muka yi sallan kuskure ne ba nan alkibla take ba sai Allah ya saukar da walillahi na Allah ne al-mashriq gabar ko kuma mafita rana wal maghrib da kuma yamma ko mafada rana abinda wannan aya ke gaya mana shine kayi dukkan kokarin gane alkibla kai sallah musamman masu tafiye-tafiye a yanzu ana samun compass da ake aiki da shi ko akan wayanka akwai applications da dama da zaka yi downloading ko a nan wani lokaci suna kuskure na biyu idan babu internet connectivity babu internet ai zai wahala a wurin har ka iya gane ka yi updated location ɗinka har ka gane alƙibla kana samun kanka a cikin halin rudani da sai dai kawai ka yi kirdado to a wannan hali sai ka yi kirdado sai ka yi sallah da gari ya waye sai ka gane inda ka yi sallan ba nan ne alƙibla ba bisa ga wannan aya sallar ka ta yi daidai babu matsala insha Allah ta'ala Allah ya karbe ta saboda me an ce ka kalli alƙibla amma ba wai kawai kallon alƙiblan shine hadafin ba kawai daman kalli alƙiblan shine a gane biyayyarka ga Allah za ka yi ko ba za ka yi ba to kaga wajen neman biyayya ga Allah sai kai kirda don alƙiblan kawai don kai me don Allah ya dada kai sai ka kuskure amma manufarka yi biyayya gare shi sai kai sallah wurin da ba alƙibla ba wanda yake bayyana sallar ka ta yi haka abdullahi bin umar radiyallahu anhu ke cewa karkashin ayar nan yake nuna salatu tatawwu sallan nafila zaka iya yin ta koda baka gane alqibla ba kuma koda kana halin tafiya akwai sallolin nafila da ko a halin tafiya ana yi kaman sallan witri kaman raka'atayil fajr kaman salatu duha sallan walha waɗannan guda uku ana iya yin su to zamanin sahabbai fiyayyen halitta yana kan dogin sa iya tafiya kawai sai kabbara ya sallarsa ya shiga cikin walillahi al-mashriqu wal maghribu fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah sallan nafila in ta kama ka akan mota sai ka kabbara kai sallan ka sallan farilla ta kama ka a jirgin sama musamman za ka yi tafiya mai nisa irin far eastern countries za ka je can irin wajen thailand ko wajen south korea ko japan ko kuma za ka tafi can zuwa wajen australia ko new zealand wurare ne masu nisa kana kan jirgi salloli za su kama ka kaman guda biyar ko shida za su iya kama ka za ka je kamar south america za ka dabi can wajen su colombia brazil argentina peru da makamantansu kasashe ne masu nisa sai sallah ta kama ka a cikin jirgin baka gane alƙibla baya za ka yi shi ya shiga cikin wani lahil mashirik wani maghrib fa aina ma tuwallu fasan kulla babu na ma ce zan jinkir da sallolin har sai na sauka gaba daya sai na hada su na yi ko na yi kari oban su ko bisa ga yaren 'yan makaranta 'yan jami'a ba a yin haka in dai sallah ta kama ka a wani hali kuma gabanin ka fita a halin lokacin sallah zai fita to wajibi ne ka yi sallah cikin wannan halin idan akwai inda za ka dashi ka yi sallah a tsaye sai ka dashi ka kabbara ka yi idan babu ko a kan sit ɗinka kana zaune da sit belt a daure a jikinka ya halatta ka yi kabbara ka yi sallah akan sit ɗinka shi yasa addinin musulunci iya da sauki duk ya shiga cikin walillahi al-mashriq wal maghrib shi sa hadisi yace ma bainal mashriq wal maghribi qiblatun tsakanin gabar da yamma gaba ɗayan su alqibla ne saboda ko ina mutum yake ana so ya gane ina ka'aba take ya fuskance ta idan Allah bai bashi ikon yin wannan ba sai ya rinja yadda sa ko kuma ya tambayi waɗanda suka sani fasalu halar zikiri in kuntum la ta'lamuna in babu wanda ya gane sai ka yi kirdado kai sallah a zaune akan kujerarka insha Allah ta'ala sallar ka tayi duba littafin zadul uh, mustaqni uh, sharhul mumti ala zadul mustaqni na Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymin al-Wahibi at-Tamimi rahmatullahi alayh haka sahihu fiqhi sunna na Abu Malik rahmatullahi alai ya kawo waɗannan bayanan gaba ɗaya su Allah ta'ala ya taimake mu za ka wanda yake bayyana mana mu fuskanci alƙibla mu yi sallah ake so amma inda muka samu ruɗani ko kuma mun samu kanmu a halin da ba mu da ikon fuskantar alƙibla kamar mutumin da yake ɗaure to sai sallah da nuni a cikin ɗaurin da aka masa ko da an tamke shi ne sai yi sallah a haka ba sai ya gane alƙibla ba to da haka aya tana kawo sauki ga wanda bai gane alƙiblar ba ya yi duk ƙoƙarinsa bai gane ba ko kuma wanda halin da yake ciki ba zai samu ikon fuskantar alƙibla ɗin ba mafhum tayyib so a wannan hali sai Allah ya ce walillahil al-mashriq wal maghrib fassaran ayar kalmar lillahi lamun da aka yi na farko sunan salamun lil ikhtisas wato lamun da ke nuna keɓantuwa ne cewa dukkan abun da ke mafita rana zuwa mafaɗanta mallakan Allah subhanahu wa ta'ala ne shi ya keɓanta da mallakansu saboda dukkan mallaka naka ko nawa ko na wani mallaka ne na ɗan wani zamani a yanzu baka zaton cewa sau da dama za ka ga an je an yi bincike a irin ƙasar egypt ƙasashe da dama sai a tono wani abu sai a ce da nan gidan wasu ne an samu a tarihi wasu rai a wurin shekara dubu goma sha shekara dubu ana ta fito da abubuwa haka amma yanzu wanda yake kan gida kuma ya gina gidansa aka ba aka tono amma gabanin ya rayu a wurin wani ya rayu a wurin shekara dubu da suka wuce amma zamani ya canja har ka zo ka mallaka mai yiwa kyauta aka baka mai yiwa allocation aka baka wanda yake tabbatar maka duk abin da muka mallaka a duniya na wani dan lokaci ne da za mu yi a bayan ƙasa amma mallakan yana tashi daga wani ya koma wani ko ta hanyar sayarwa ko ta hanyar gada ko ta ɓangaren cuɗewan wani generation al'umma wata ta zo ta miya gurbinta amma abin da Allah ya mallaka tun daga farkon duniya har ƙarshe mallakansa ne babu wanda ya sai ci gadonsa shine walillahi mallakar tasa ne shine sai a ce lamun din lil ikhtisas ne iya nuna uniqueness na Allah ne wajen mallakan abin da ya mallaka shi mallakansa abadiya ne babu iyaka a kai amma mu a yanzu mallaka na tashi daga mutum zuwa mutum kuma sai ya ce al-mashriq al-mashriq shine gabar amma a tafsirin sai a ce makani shuruq na Allah ne wurin da ake fara ganin haske shine inda rana ke fara fitowa wal maghrib maghrib sai a ce yamma amma a fassarar sai a ce makanul ghurub inda rana ke faduwa so daka mafita rana zuwa mafada rana da inda ta fito zuwa inda ta fadi duk abin da ke tsakanin mallakan Allah subhanahu wata'ala ne kuma da yace al-mashriq sai ka shi da alif da lam alif da lam a kalma a larabci kaman ka ce masjidun sai ka saka alifun da lam ka ce al-masjid in ka saka alif da lam iya nufin ma'arifa ne wato abun is definite Ba ka kawo shi indefinite ba so a larabcin aka mai da abu definite iya nufin ya game dukkan wani abun da ya shiga cikin bagan, dukkan abun da yake fitowa ta gabar ya yi yamma ya faɗi ko abun da ake fara ganinsa ta gabar ya je yamma a daina ganinsa daga inda ya fito zuwa inda ya faɗi duka mallakan Allah subhanahu wa ta'ala ne so da aka kaga da kace lil mashriq ya game duk abin da ya fito al-maghrib da duk abin da ya fadi shi yasa malamai na usulul fiqh ke cewa wa al tufidul kull fil umumi fil jam'i wal ifrad kal alimi ita al idan aka sa a cikin kalma a saka alif da lam kaman a ce baitun sai a ce al bait wannan iya nufin cewa dukkan wani gida ya shiga ciki saboda me sai aka saka alif da lam so nan shi sa Allah ya ce mallakansa ne abin da ke fitowa ta mafita rana yake faduwa ta mafaɗan, ko ita ranar ko wata ko taurari inda ake ganinsu da inda ake daina ganin su duk abin da suka ƙetare ko ya gansu to mallakan Allah subhanahu wata'ala ne A nan sai kira mashrik guda ɗaya, magrib guda biyu idan kuma ka tashi daga nan ka koma cikin suratul rahman sai kira mashirikaini rabbil mashirikaini wa rabbil magribai shi ne mahalicin mashirikaini mafitowa guda biyu kuma wa rabbil magribai da mafaɗa guda biyu in ka koma suratul aya ta 17 in ka koma suratul ma'arij aya ta 40 sai ya ce fala uqsimu bi rabbil mashariq wal magharib anan kuma sai ya kira shi a matsayin jam'i ba ɗaya ba biyu ba daga uku zuwa sama da haka wannan shine mu'ujizan qur'ani sai ya kawo maka a wannan siffa sai ya kawo maka a wata siffa idan ka ce fala mashirikai ne wa rabbil maghribaini mashirikai ne mafita biyu da mafaɗa wanne da wanne malamai suka ce ya ɗauki mafita inda kake fara ganin haske na rana da inda yake faɗuwa ko kuma hasken ainihin inda kake fara ganin wata da inda kake daina ganin hasken wata saboda guda biyun nan su ne manya wajen lissafin kwanaki da watanni rana da wata fama hauna ayatan lai waje alna ayatan nahari mugu siratan litabuta gu fadilan min rabbikum wa lita'alamu adada sinina wal hisab wa kulla shay'in fassalnahu tafsira, wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqi wa nukhrij lahu yawm al qiyamati kitaban yalqahu manshura kaga wata da rana da wata sune ake lissafin kwanaki da su inda rana da wata ba sa jujjuyawa da ba mu zo ramadana ba shine in ji alallahu alaikum laila sarmadan sai a yi dare ta yi ta zarce da kowa ya shiga uku ko a yi rana a yi shekara ba ta faɗi ba kowa ya shiga damuwa to shi sa anan da aka kira guda biyu yana ishara zuwa ga rana da wata ne inda ake ga haskensu da inda ake daina ganin haskensu tafsiri na biyu na guda biyu shine malamai suka ce mafita rana a lokacin funturu inda ake fara ganin haskenta yana saba da inda ake fara ganin haskenta a lokacin bazara a lokacin funturu tana zama akasal junu. za ta fito nesa ta bangaren ina kudu ne amma a lokacin bazara sai ga kamanta koma ta bangaren arewa idan ta fito to kaga mashirikai ya koma fitowanta da funturu da bazara maghribai ya koma faduwanta da funturu da me da bazara in ka ce fala sai mawabi rabbil mashariq ya zama jam'i jam'u taksir a larabci biyu ba jam'i bane daga uku zuwa infinity babu iyaka to wannan shi ake kiransa jam'i a larabci mafhum tayyib nan sai Allah ya ce ba sai na rantse da mahalicin mafita da dama ba da kuma mafada da dama daga uku zuwa sama da haka a nan malamai suka ce wannan yana ɗaukan inda ake fara ganin rana da faduwanta a ga wata a daina ganin haskenta da kuma taurari da ke bayyana da lokacin da suke bacewa to idan ka tara dukkan fitowansu da bacewa ya shiga fala uku uqsimu bi rabbil mashariq wal magharib mafhum tayyib wadannan ayoyi guda uku yadda ake tara su kenan a wurin tafsirin su don haka Allah ce a cikin wannan aya sai yake ce mana walillahi al-mashriqu wal maghribu fa ma kalman ainan nan shartiya ne sharaɗi ne condition ne a ko'ina maɗin nan za'ida ne li'eshi littaukid yana ƙarfafa magana a duk sharaɗin da kuka samu kanku tuwallo kuka fiskanta fa samma samma wannan ismul ishara ne lilba'id kaman kana nuna wani abu ne can in ka ce this wannan in ka that ba to shine samma wancan duk inda kuka fiskanta kuke neman fiskar Allah ta'ala a nan fiskar take bi ma'ana duk inda kuka fiskanta kuke so ku yi ibada don biyayya zuwa ga Allah subhanahu ta'ala a babin darura alƙibla ta ɓace muku sai kuka yi sallanto a nan wurin yardar Allah subhanahu ta'ala take a ko'ina kuka yi don neman yardar Allah a nan ne don haka kun yi sallah da rana ta fito sai ku gane cewa maimakon ku kalli gabar kun kalli gabar maso arewa ne amma gari ya waye lokaci ya wuce shikenan sallar ta yi shi yasa ai Allah yana maka cewa ba wai fiskantan alƙiblan ne manufar ba zuciyarka da kuma manufar ka ta biyayya ga Allah shi yasa yake cewa me laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghrib walakin al-birra man amana billah ba wai nagarta kawai shine ku fiskanci mafita rana ko mafada a albirru shine man amana billahi wannan imanin da ke zuciyarka da yasa kai kokarin gano alkibla amma baka gane ba don ka Allah ya yarda da kai to Allah ya yarda da kai mafu tayyib haka fa samma wajhullah inna Allah lalle Allah wasi'un daga kalmar wasi ala wadani fa'ila a wurin malaman sarraf in ka ce wasi'un ala wadani fa'ilun sunan Allah ne lalle Allah wasi'un mai yalwatawa ne shi bi ma'ana komai Allah tekunsa baya karewa idan ya ga daman baka arziki sai yalwata maka wani an bashi lafiya gashi da yalwan lafiya yadda ka san jakin sayarwa wani zai ce maka shi shekara goma bai taba jinya ba wani tun da yake ya kai shekara hamsin amma bai taba kwanci a gadon asibiti ba wani kuma an yalwata masa da haƙuri ko dutse haka ya ganshi duk yadda za a yi ka fusatar da shi ya fushi ba zai yi ba a kowane hali murmushi yake shi yasa Allah wasi'un ne a duk abin da ya mallaka yana ba wani da yalwa a cikin rahamarsa wasi'un ne a falalarsa wasi'un ne a cikin arzikinsa wasi'un ne a cikin jinkansa wasi'un ne haka inna Allah lalle Allah wasi'un mai yalwatawa ne wannan yasa ya yalwata muku alkibla din idan kuskure ya faru to in kai sallah babu damuwa idan kana neman alƙibla sai kaɗan karkace kaɗan to ma bainal mashriqi wal maghribi qibla zaka duk Allah ya yalwata muku babu damuwa a ciki ya yalwata muku kun yi sallah a kuskure bayan gari ya waye ko kuma daga bai kuka gane cewa ba alƙiblar ne lokaci ya fita inna Allah wasi'un mai yalwatawa ne ya yalwata muku ibadar ku ya karbe ta alimun kuma Allah ta'ala mai ilimi ne daga kalman alima fa'ila alimun ala wadani fa'il wakilun mafhum haka Allah ta'ala mai ilimi ne duk hukuncin da ya yi a kan ilimi yake yinsa Allah subhanahu Ta'ala ya yalwata mana a cikin arzikinsa da falalarsa muna roƙon Allah ta'ala ya mana ƙarin ilimi wanda yake mai amfani na'am وقال اتخذ wa ta takhadallahu walada suka ce Allah ya riki da subhanallah sai ce subhana sarki ya tabbata gare shi ballahu ma fi samawati wal ard abun da ke cikin sammai da kasai nasa ne kullun dukkansa lahu gare shi kani masu ta'a ne shi ta'an ko suna so ko ba sa so badi'us samawati wa qalu takhadha Allahu walada suka ce Allah ta'ala ya rike da wadanda suka jingina wa Allah da wadanda suke da'awar addini uku ne amma guda biyu daga cikin guda biyu daga cikin addinan an jirkita su ne kai tsaye na ukun kuma da ba addini bane na farko al-yahudu suka ce uzairu dan Allah ne na biyu an-nasara suka ce Isa alaihi salam dan Allah ne na uku mushrikai su kuma suka ce mala'iku ‘ya'ya mata ne na Allah duk inda ka ga mala'iku to ‘ya'yan Allah mata ne wal iyazu billah waɗannan guda uku su aya take ba wa amsa cewa wa qalu khadar rahmanu walada suka ce wa qalutta khadar walada suka ce Allah ya rike da shi yasa Allah ta'ala ya saukar da sura guda don ya kora dukkan wata alaka ta ɗagare shi ita ce suratul ikhlas sura ta goma sha biyu wanda gidan kowa akwai ta bismillahi rahmanir rahim kul Allahu ahad allahu samad lam yalidi wa lam yulad bai haihu ba ba haife shi ba Allah bai haifi kowa ba kuma babu wanda ya haife shi a siffar mutum haihuwa kamala ne a ce wane yana haihuwa kamala ne a ce wacce tana haihuwa kamala ce amma bisa ga alaka ga Allah a jingina haihuwa gare shi ba kamala ba ne na kasu ne waya ne ga Allah a ce wai Allah yana haihuwa don haka sai Allah ya ce subhana tsarki ya tabbata gare shi na daga cikin kalma mafi girma a jingina wa Allah ta'ala haihuwa ko kuma mallakan ɗa kamar yadda ya bayyana a cikin suratu maryam تكاد السماوات يتفطرن وقالوا اتخذ الرحمن ولدا تكاد السماوات لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتي يوم القيامة فردا الله يتي وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سكتي الله ما يرحم يا رجلا سيتي تكاد السماوات لقد جئتم شيئا الله يتي ce أبوان ديكي ميموني abu wanda shine ka jingina haihuwa ga Allah babu kirkira da ya kai wannan muni babu ƙarya da ta kai wannan muni shi yasa hadisin bukhari annabi tsira da aminci sabbata a gare shi yace hadisul qudusi ne an ce hadisul qudusi shine maganar Allah Allah yana cewa dan adam ya zage ni kuma dan adam ya aibata ni aka ya za a yi dan adam ya aibata yace dan adam ya zage ni ya aibata inda ya jingina da zuwa gare ni saboda nakasu ne ga Allah a ce wai Allah ya haihu to Allah da yake da kamala ta ya zai haihu kuma shi yake hukunci a kanmu kuma ce shi ma yana da ɗa shi sa ya ce wannan zagi ne zuwa gare shi ai aibatawa ne ga Allah su wata ala a jingina masa haihuwa shi yasa yace takadu ya yatafattarna wa watan shak'ul ardu sannan wata khirul jibalu hadda sama da ƙasa da duwatsu gaba suna iya tsagewa a duk lokacin da aka ce Allah ya rigida sai sun kusa tsagewa gaba gidayensu daga an jingina wa Allah ɗa kamar ka ce sama ta girgiza ta tsage ne wa ma yan bakhailin rahamani ayyatta khida walada babu bai dace ga Allah ce ya rike da ba in kullu man fi sama radi illa atihi yawal gabati. illa atir rahmani abuda babu wani abun da ke cikin samai da karsai face ya zo zuwa ga Allah a matsayin bawa duk duniya babu wanda yake da daraja kaman annabi Muhammad sallallahu alaihi amma tare da wannan ya nuna shi bawan Allah ne annabi ne manzo ne amma sai Allah ya jingina masa ubudiyya cewa bawan Allah ne shi kuma a wurin sai ya ce a ce mal shi bawan Allah ne yabo ne subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjidil harami ko kuma alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alkitaba wa yaji Allahu lahu iwaja shi kansa annabi sai ce inni abdullahi waje alkitaba wa ja'alani nabiyya duka annabawan Allah suna tunkaho suna jin daɗi, a ce su bayan Allah ne saboda a ce maka bawan Allah ai a Hausa yabo aka yi in ka ji an ce kai malam Muhammadu bawan Allah ne to yabo ne so shi sa jingina musu bauta ga Allah an yaba su ne shi sa Allah ya ce wa qalu takhadallahu walada suka ce Allah ya rike da subhana tsarki ya tabbata gare shi a duk lokacin da aka yi kalma mai muni da ta taba tauhidi to in kana da imani kana wurin sai ka ce subhanallah shine ka'idan cewa subhanallah daga kana wuce sai ka ce dan Allah sai ka ce subhanallah to shine ka kubutar da kanka kuma ka tsarkake Allah ko baka shiga cikin babin assa ar-radikal fa'il ba baka shiga babin wanda ya yadda kaman ya aikata ba saboda akwai yadda da a matsayin imani da abu ne so kana jin an faɗi kalmar da ta saba wa aqidar ka sai ka ce subhanallah sarki ya tabbata ga Allah bi ma'ana ka tunkuda wannan kazantar da ake jingina masa ballahu ma fi samawati wal ardh na Allah ne abin da ke sammai da kasai a nan sai Allah ya kara dawa zuwa ga halittar sammai da kasai ce duk sammai da kasai nasa ne saboda su suna tunanin ta za a ce kamar mushrikai a ce wai mala'ikun nan wai Allah ne ya halice su ai aihuwansu yi. ko kuma a ce uzairu ba dan Allah ba ne su suna ga ya yi girma a ce Allah halittar sai ba haihuwa ba ko kuma a ce isa bawan Allah ne suna ga wai annabi isa ya yi girma da darajar da ya fi karfin a ce yinsa aka yi sai dai haifansa aka yi ko kuma suna mamakin ya za a fi annabi isa babu babu baba sai uwa ko kuma a halicci mala'iku babu uwa babu uba to waɗanda abubuwan suke mamaki to sai Allah ya kira su ya ce ai duk abin da ke cikin sammai da kasai da kuka gani ba su akai ba Allah ne ya kirkire su ya halicce su shi yasa sai ishara zuwa ga halittar sammai da kasai shi yasa yace la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas halittar sammai da kasai tafi halittar mutane wahala anja Allah tafi girma akbar girman halittar sama da ƙasa ya fi girman yinka da yi na. amma sai ka san girman sama da kasan kasan me Allah yake nufi da wannan magana halittan samai da kasai akbaru min khalqin nas yafi halittan mutane girma amma mutane da yawa ba san haka ba shi sa Allah yace ce ku duba lahu ma fi samawati wal ardi abinda ke cikin samai bakwai na Allah ne wal ardu da kasa amma a ka'idan sunna kasa ma guda bakwai ne sai dai babu inda Allah ya kira ta a jam'i a Qur'ani da ya ce ardina a Qur'ani kawai inda ya ishara gare ta shine karshen suratul talak Allahu alladhi khalaqa sab'a samawatin sai yace wa min al-ardi mithlahunna yayi sammai bakwai kuma sai kasa adadi kaman haka guda bakwai din sai dai akwai hadisin muslim da yace sab'a samawat wal ardina sab'a sai kira kasai guda bakwai ya tabbata a sunna kasa bakwai ne da kuma adadin bakwai din kamar da sammai suke guda bakwai mafu tayyib kullun lahu dukkan abin da ke cikin sammai da kasai lahu mallakar Allah ne kuma qanituna kalmar qanitun daga qanata ne ala wazani fa'ala qanituna fa'iluna ai bi ma'ana muti'una duk abin da ke cikin sammai da kasai suna yi wa Allah ta'a yanzu zuwa mu tafsirin nan alamar ya shiga cikin kullun lahu qanitun idan muka yi sallan magariba ya shiga cikin kullun lahu qanitun gabanin nan mu yi buɗe baki ya shiga cikin dukkaninsu masu mun da'a ne kullun lahu qanitun shi yasa duk ibadar da aka yi ta shiga cikin kullun lahu qanitun ai dukkaninsu zuwa gare ni masu mu biyayya ce ka iya ce akwai wanda bai yadda akwai Allah ba shi ya yake biyayya malamai suka ce inuwar jikin mutum tana yi wa Allah biyayya idan ka ƙi bautan Allah inuwarka tana subhanallah ita da kanta shi yasa yace sabbaha lillahi ma fi samawati wal ardi sammai da kasai babu abin da bai wa Allah tasbihi idan mutum ya ƙi bautan Allah inuwarsa na yi wa Allah tasbihi ɗakin da yake kwana a cikin wa Allah tasbihi hula da riga da ke jikinka da ke jikina suna yi wa Allah tasbihi gabban jikinka suna yi wa Allah tasbihi bakinka ne yake yi amma su suna yi wa Allah biyayya don sun san Allah ya halicce su amma kai ne ko shi ne ya yi kunnan ƙoshe goki wa Allah biyayya shi sa Allah ya ce kullun lahu dan ta'a zuwa ga Allah daman in ma ya zama ma'anan ko hal ko a cikin ma'ana kai ko kuma a cikin halinka bishiya da kake gani ganyen ta bushe ya zube ta sake damuna ta dawo ta sake zama ɗanya tasbihi take wa Allah abu zarri Allah ya kara masa ya ce wata suna tare da manzon Allah loma tuwo ya dauka fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam zai ce yace sai tana cewa subhanallah ita loma subhanallah tana yi wa Allah tasbihi wato abincin da kake ci na yi wa Allah tasbihi kututturan dibino manzon Allah ya bar kansa yayi kuka yi wa Allah tasbihi saboda yana khutba akan ranar bai hawo kansa ya khutba ba Abu Zarri kita manzon Allah ta kan tsakuwa haka a hannunsa ya rike sai suka ji tsakuwar na tasbihi subhanallah shine kullun lahu qanitun dukkanin wata halitta na yi wa Allah biyayya ko da shi mutum ya ƙi to ya sani inuwar sanayi kayan da yake sa na yi ɗakin da yake ciki na yi ya shiga cikin kullun lahu qanitun ashe riba ɗaya ne shine ya musulunta ya bi Allah sai ya tsira duniya da lahira amma in bai haka ba gabban sa na Allah ta'ala ya ba mu ikon yin biyayya zuwa gare shi na'am Badi u sama watiwal 'ar, wa idan kafofin amfaninama ya kula hukumar faya Badi Allah shi ne wanda ya kirkiro halittar samai da ƙarsai. wa idza qada amran idan ya daura niyyar yin wani al'amari fa inna ma abun sani kadai yaqulu lahu sai cewa abun kun kasance fa yakunu sai ci gaba da kasancewa badi'us samawa daga kalmar bada'a ne kirkira fara badi ala wazani fa'ilun bi ma'ana mubdi'un ne ala wazani muf'ilun kenan asara wato Allah ta'ala badi'us samawat Shi ne wanda ya kirkiri halittar sammai wal da ƙasa in an ce badi'un ne wanda ya kirkiri abun yi ba tare da ya kwaikwayi na wani ba yau idan kai kanofish sai mu ce ka kwaikwayi sama saboda ka ga yadda sama take ne sai kai ma kai rumfa ko to shi lokacin da Allah ya yi sama babu wata rumfa a duniya bare a ce a wurin ya gani yayi ta kuma yanzu da za a yi kanafi a nan wurin ai an yi tsarnu ga sunan na ice a waje ana gani ko saboda zai yi rumfar ta tsaya ita kadai Allah ya ce rafa as-samawati bi ghairi amadin tarawunaha shi Allah da ya saman sai ya daga ta babu tsarnu saman nan babu inda aka kare ta duk duniya da zaka zaga ba inda za ga sama an sa ice an tare ta ko karfe haka Allah ya daga ta kuma ya ce tsaya sai ta tsaya kuma babu wani gravitational force da ce da sauko ta sauko da saboda shi ma gravitational force yana yi wa Allah biyayya shi ma yana yi tasiri ne inda aka ce yayi in an ce kada ya bi sai yi ba Allah ya daga saman nan bai kairi amadin kalle ta taraunaha ka daga ido ka kalli sama Allah ya ce duk duniya babu inda aka sa sanda ko karfe aka tare kada ta fado ko baka jiran da ta fadi ba shi ya yace shi da ya tashi halittar bai kwaikwayi na kowa ba shine badi'us samawat ya kirkiri halittar samai wal ardu da kuma ƙasa wato ƙasai guda bakwai bai kwaikwaya a wurin kowa ba shi ya fara halitta sannan da haka a yau idan kai wani abu ai sinadarin ma daga cikin halittan Allah kai yanzu wannan ba tebul bane ba na katako bane daga na ka samu katakon daga itace itace daga ina bishiya bishiyar daga ina wacce Allah ya tsirar kaga shi dan adam ko da yayi wani abu na zamani yana sarrafa abun ne daga wani mataki zuwa wani mataki amma idan ya isa to yayi abun ba daga komai ba kawai shine yanzu ai tebul din nan amma kar a kawo ko kar a kawo komai mutum ya zauna ya tebul din zai iya yi a abuja akwai kafin da za mu saka a gaba mu ce mana tebul kuma babu komai a hannunsa ya tebul din wanda yake na maka shi ba badi'un bane ko da ya yi wani abu ba kirkira yi ba ya samu wani abin da Allah ya halitta ne sai sarrafa shi daga wani tsari zuwa wani tsari haka in ka ga karfe wani abu ne da aka canja daga wani tsari zuwa wani tsari yanzu wannan ba auduga ba ce a jikina yanzu akwai wanda zai kera riga ba tare da yaki da sinadarin audugan ba ko wani abun da ya kama da wannan babu shi wannan shi sai Allah yake cewa shi alkhaliq ne mahalicci amma ba halittan kadai ba shi alfatir ne alfatir ma'anansa kusa ne da albadi shine cewa ya yi halittar da zai yi amma shi ya kirkire ta shi originator ne na halittar gaba ɗayanta babu inda ya kwaikwai wani kuma bai aiki da sinadarin wani ya yi wani abu ba babu wanda ya shi kayan aiki ko kayan yi ko sinadari ko raw materials na yin abin babu wanda ya wa Allah shi ya kirkiri komai ba tare da ya ɗauki wani sinadari don ya yi kaza da shi ba shi ya fari halittar abun shine badi'u samawati wal ardu haka ya kirkiri sammai da kasai wa idza qada amran idan Allah ta'ala ya daura niyyar yin al'amari kalmar qada a wurin malaman qur'ani shine idza arada al qada idan ya daura niyyan yin abun dan ka dauki qada amran shine idan ya hukunta amma anan gabanni ne shine an yi itlaqin fi'li madhi wa yuradu bihi al mudari al mustaqbal Shi ne an kawo aikin da ya wuce gaban past tense amma ana nufin aiki mai wanzuwa ne ko kuma wanda zai zo nan gaba fa’i za ka ba amran asali shi ne idan ya ɗaura niyan yin abu sai ya ce abun kasance sai ya kasance amma in ka bi zahirin ayar shi ne idan ya yi abun sai ya ce kasance to gabanin ya yi ne sai ya ce ne sai zama wa’i za a shay'an aw wa idza a idza arada al-qada fayakun ko za a arada ayyuku bi shay'an aw amran fayaqul lahu kun fayakun wannan shine ma'anar ayar don haka don haka idan muka muna so mu fassara ayar sai mu duba cikin suratu yasin arama akwai ayar da ke fassara wannan inna inna ma amruhu al'amarin shi Allah subhanahu wata'ala idza arada shay'an idan ya daura niyyar yin wani abu a rayuwa kawai ay yaqulu lahu sai ya ce masa kun kasance fayakunu ba sai ya kasance ba fayakunu sai ya ci gaba da kasancewa ba wai kawai sai ya kasance ba zai ci gaba da kasancewa ne mafhum don ba cewa kun fakana ba in ka ce fakana shine ya kasance fayakunu kuma ya zo biliya ya kuma na daga cikin huruful mudari za ka fayakunu iya ci gaba da kasancewa shine in an ce wa mutum kun kasance sai ciki ya shiga wata uku ya kai kaza zuwa kaza zuwa kaza daga gudan jini zuwa tsoka a hura har ya fito ya fito babu haƙori har ya yi haƙori duka menene fayakunu na ya ci gaba da kasancewa ne <laughs> tun ba furfura har a fara furfura har a yi haƙorin a zubar da su to har a waye gari ana iya gani ba tabarau wata nan sai an nemi tabarau har a waye gari ana tafiya babu sanda har a zo a fara yawo da sanda duka fayakunu ne da wannan bahaushe ke cewa wai ba a gama halitta sai dai dan adam ya mutu in dai kana raye halittan ka bata kare ba wani hannayensa biyu bayan shekara sai ya gashi da hannu daya duka fayakunu ne saboda halittan ba a kammala ta ko a ƙara ma kaza ko a rage ma kaza ko ka bar wani zango ka koma wani zango to haka idza qada amran shine inna ma amruhu idza arada shay'an idan ya nufin wani abu ay ya sai ya ce wa abun kun kasance fa ya kunu sai ya ci gaba da kasancewa ba kawai ya kasance ba yana ci gaba da kasancewa ne ai ba yadda muke haka aka halicce mu ba haka aka haife mu ba babu wanda aka haifa da haƙurin da ke bakinsa ko akwai babu wanda aka haifa da gemun da ke nan sa ko akwai babu shi to a kenan, kun fayakunu sai ya ci gaba da kasancewa ne mafhum tayyib don haka idan zai hukunta sai ya ce kun kasance kun din nan fi'ilul amr ne umurtan abun yake kasance fayakunu abun sai ya ci gaba da kasancewa yana wanzuwa yana faruwa kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake bukatan ya kasance Sai sa halitta a wurin Allah subhanahu wata'ala ba ta da wahala ba da wahala ya halicce ka ya halicce ni ba da ya halitta sammai da ake bayani cewa halittar su fi namu wahala sai ce wa ma masana min lughub babu wani stress ko wahala ko gajiya da ta shafe mu duk halittar sammai din nan Allah ta'ala bai gajiya wajen halittar su ba ya halitta su amma babu gajiya a ciki kwata-kwata kuma akwai halittun Allah manya-manya irin mala'iku wannan ka duba girman halittu zuwa ga mu ba komai bane mu ba komai ba ne in ka duk kwatanta da halittu na mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci manya manya kamar hamalatul arshi waɗanda suke ɗauke da al'arshi girmansu ya wuce lissafin mutum annabi ya siffata wani mala'ika na Allah subhanahu wa ta'ala ya ce daga kunnansa nan fatan kunnansa zuwa kafaɗarsa tafiya shekara dubu ɗari biyar ne a kan doki daga kunne nan wurin a zo nan za a yi tafiyan shekara dubu ɗari biyar ana tafiya a kan doki ba da kafa ba kai a jikinka tafiyan kwana nawa ne daga fatar kunan ka zuwa nan ai ko sauro a sakanta zai isa to haka Allah ta'ala ya halicce su mu duba irin halittar mala'ika jibril da Allah ya halicci mala'iku da fuka-fuki biyu uku hudu yace yazidu fil khalqi ma yasha a cikin suratul fatir ya halicci mala'ika da fuka fukafuki 600 mala'ika jibril amma fuka fukafukinsa guda ɗaya kamar yadda hadisi ya zo a motsa ta imam malik rahimahullah yana iya tara sansanin sama gaba ɗaya da fuki guda ɗaya 599 reserve ne wannan halitta ce duba yadda Allah ya halicci wuta a cikin hadisi mazala ke mazaunin dan wuta kujerarsa girmanta ya kai daga makka zuwa madina shine inda mutum da ya zaura a cikin wuta zama yadda za a girmama halittarsa gabanin ya shiga wuta annabi ce haƙorin dan wuta guda ɗaya za a girmama shi ya kai girman dutsen uhudu to ya girman bakin yake wannan shine fa mutumin da zai shiga wuta ka ake masa wannan duk bayyana maka yake halittar ba ta kare ba shi yasa wanda bai duba halittun Allah ya ƙara mar tsoron Allah ba da girman Allah to babu wani abin da zai kalla kuma ya ƙara masa imani in kana da imani ka karanta sai ka ga imanin ya karu jirgin saman ka duba aya ce ta Allah amma wanda bai da imani sai ya kara shiga nesa ya kara shiga jeji yana karantawa duk binciken da ya tunda bai san Allah ba zai yarda da Allah ba mu duba wanda ya rasu kwanan ya mutu kwanan a Ingila Stephen Hawking ga dai bincike yayi na black hole yayi research kala da dama amma bai yarda da akwai Allah ba amma ga abubuwa da dama na ilimin da dace ya zama yana cikin as-sabiquna na masu yadda da samuwar Allah amma tunda babu imani sai wanne ya kara mai da shi jeji bai yadda akwai Allah subhanahu wata'ala ba a 2014 aka yi hira da shi ya ce babu Allah amma a 2018 din nan kuma sai Allah ya ce shi babu shi yanzu ina yake yanzu shekara hudu ya karin samuwar Allah ya gama bincike to a shekara hudu sai Allah ya dauke shi yanzu shi babu shi ya zama tarihi a ko wanda sai ce babu Allah yanzu ai ba zai iya yiwa ba Allah ta'ala ya kara mana imani ya kara mana duba ayoyin da ya halitta su kara kusantar da mu zuwa gare shi a cikin halittar mu akwai ayoyi kisa yake cewa wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun a halittan kawunan ku akwai ayoyi ba za ku duba ba Allah ta'ala yana jan hankalinmu da mu duba ne Allah ta'ala ya taimake mu ya samu wanye lafiya za mu dakata a nan insha Allah ta'ala idan Allah ya kai mu karatun mata asabar da lahadi ne daga karfe sha ɗaya na hantsi zuwa karfe sha biyu insha Allah ta'ala sai Allah ya kai mu zuwa gobe subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Allah ya ji ganyaye mu da malaman Allah ta'ala ya gafarta musu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wallahu ta'ala alam